kuka samu wani anan wani ba kauye a sakkwato yana maganar gwamnan sakkwato gwamnan zamfara abin da ke faruwa a sakkwato gabacin sakkwato abin da ke faruwa yana magana kan turji yana magana kan kaza mun ji saƙonka za mu mai maka da saƙo mu sauran saƙonmu duk ba kai mana Allah ya san a san shi ne ya ga turji ya yi fice da barna da fasadi ya yi fice da ayyukan ta'addanci ba abinda yake nema sai ya faɗi cewa shi faɗa yake da turji wanda ba ka shari'a da musulunci ta ce ba sha'anin tsaro ba hannunka yake ba hannun gwamnati yake ita ko wanda ka zo ka soke ta sannan an kashe ɗaya daga cikin shugabannin 'yan ta'adda kun zo kun yaba to ya kashe shi da kun ce babu tsaro tsaro ya tabarbare gwamnatin sokoto ba ta yi komi ba gwamnatin jihar zamfara ba ta yi komi ba gwamnatin tarayya ba ta yi komi ba sai ga jami'an gwamnatin tarayya sun kai arne ƙasa sun kai ɗan ta'adda ƙasa sai kuma kuka dawo kuna yadu haba mu za ku mai wawaye ko dolaye ba mu sa da muke yi ba da ba kuke ba tsaron ba ta irin wa'annan suna kawai suke nema in ka da bangaren 'yan siyasa su ma kawai da suna kawai suke nema ta wannan hanya to kada a rudar da ku akwai wanda muka sani malami ne mai wa'azi yanzu ya baro azi kawai bai da aiki na sukar gwamnati sai magana ka 'yan ta'adda da aka kuɗa cewa wani wani zaruntaka ne wallahi matsorata ne abin da 'yan ta'adda suke faɗa a kan cewa za su haɗu da shi allah haɗa su da shi ku ji tsoro ba wasu malama an kama su ba ka ji mutum na magana ta ya firgita hankalin shi ya tashi da allah ka ɗauki Kun ci ceci wata? da Allah ku yi kaza ku yi kaza malamin mai wa'azi dan ta'adda ya kama ka manzo Allah ya ce duk wanda ya kare kan shi ga wanda ke so ya kashe shi aka kashe shi ya yi shahada duk wanda ya kare dukiyarsa ga wanda zai karɓe ta aka kashe shi ya yi shahada duk wanda ya kare iyalan shi za a ci mutuncinsu za a keta alfarmarsu ya kare kanshi aka kashe shi ya yi shahada amma sannan muna jin raki da yadda aka kama so nawa amma kuma su ne masu bace ɓace masu abin na ci kai malam wanda bai da tsoro kaji ma dan ta'adda mai bindiga akwai wani rijiji shi ma can sokoto a da shi a da shi wanda wallahi ko da bula na kazo cikin dare sai ya hirgita ƙara kwano in yi cikin dare sai ya firgita amma dai ya samu shahara ha ina mamaki wasu a cikin abin nan hanyoyin sadar da zumunci suna cewa wani babban malami wanda bai da tsoro yana gaya wa bello turji magana yana gaya ma wane ne magana wallahi ƙarya suka yi wallahi matsorata ne kai da kacin ɗan kasuwa mai sai da kayan yaji a cikin kasuwar sakwato ba a san ka da karatu ba ɗan kasuwa aka san ka ka fito ka zauna sannan kullum sai ka kure a daka sannan ka yi ta wajen wa'azi ina zaruntaka ina rashin tsoro ka kamar taba gaya maku matsorata ne kuma za ku gane haka insha Allah yan uwa musulmi akwai kuma mutanen kirki dan ba a taro a lalace